assalamu alaikum tare da ni maman to ina masu buƙatar fatan su yi laushi tare da glowing ta zama kalar hutu jiki don madara almagorin su to ga vitamin c su wani yana gyara fata sosai da sosai kina amfani da shi ba da amfani da sabulu ko wani mai shi kadai gayya ya wadace ki zaki same shi a wajen maman sidra insha Allah Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Iman kashi na goma sha takwas. Mujahid na gama fakin ya juya yana kallon umar da ke bayan motar sai danna waya take. Ta daga kai da sauri ta ce, "Au, ha an kawo ashe." Gudi motar ta yi bayan ta ajiye wayar ta ce, "Ka jira ni ba daɗewa zan yi ba." Ya ce, "Umma, aiki ne ke son wucewa, dan Allah karki daɗe." Ta ce, "Na sani ba zan daɗe ba Mujahid." Daga haka ta fito daga motar ta shiga gidan Hajiya Balaraba. ita kaɗai ce a babban gidan duk kishiyoyin da dama ta raba su da gidan hajiya balaraba da ke falo zaune ta ce daga ina ga hajiya rikayya umma ta ce daga gida ina son na kai ma hajiya sauro kuɗin da ta ranta min na ba mutumin sannan ku dai zauna cikin shiri sati mai zuwa za a kai lefe gidan safina hajiya balaraba ta ce to allah dai ya kai mu lafiya amma ya kuka kare jiya ina ta so in kira ki ko in je gida in same ki umma ta taɓe baki da ce ya dai sa rubuta masa abin da nake so ya faru na kuma rubuta ya ce min insha Allah an gama abu ne mai matuƙar sauki kar ki so ga irin farin cikin da nake yi wallahi hajiya idan hakan ta fara ayar Aisha ta mutu ba za ta rabu da ciwon zuciya ba Hajiya Balarabe ta garo ido ta ce to me kika rubuta halan Umma ta riƙe haɓa ta ce ci ba kan gaya ma kowa ki sha kuɗin miki aminiya komai zai fito fili zaki gani Hajiya Balarabe ta ce amma za su yi auren kuwa Umma ta yi dariya ta ce eh to ya ce ya ga da auren amma ban jin abin da zai faru zai sa ya auren nan kinga bari na je na ba mujahidi na jira na a waje sallama ta mata tabbata tana murmushi iman da na kicin tana yanka mu ammi pumpkin leaves ta ji an danna bell barin ganyen ta yi a shopping board ta ɗaure hannunta ta fito bedroom din da ta shiga ta ɗauko hijab ta sa sannan ta nufi kofar ta buɗe Mariya ta gani tsaye a bakin ƙofar ta zaro ido ta ce Mariya Ahmad Mariya na murmushi ta ce Am I not welcome? Sai a sanin imam ta ƙara ganin mugun kamar da suke da sare har dimples ɗin ta kamo hannunta cike da murnar ganinta ta ce sosai ma besti daga ina kike haka come in please Mariya ta shiga falon ta ce Gumi ce ta aiko ni wancan layin da ke gaba da naku. Shi ne ce let me branch and say hi. Ni da yayan mu ne ma. Iman ta ido ta ce, wani ne? Mariya ta ce, wannan da ya taɓa mai doki gida da kika zo gidanmu. Dariya kawai Iman ta yi bata ce komai ba. Hayyo kuma tana mamakin me yasa Mariya bata nuna mata ta san suna tare da Sadiq. Ko bata sani ba ne? She still can't tell. Iman ta ce, To, zauna filis in kawo miki ruwa mana. Mariya ta zaro mini idanunta ta ce, ya sarik zai wuce kenan ya bani. Dama kawai shigowa ne mu gaisa. Ai daga gida miki. Amma uke diya. Iman ta ce, To, shikenan nagode. Kuma na ji daɗi. Mariya ta ce, Mun fa. Iman ta ce ta je kasuwa tare da maman su Maimun. Mariya ta ce, To, ya gaishe min da ita idan ta dawo. Mu je kira kani, baya son jira wallahi. Iman na murmushi ta ce, To, shikenan mu tafi rarraki. A tare suka fi gida bayan sun fito falon. Mariya ta ce, ya shirin sauka fa? Iman ta ce, ina ta yi. Mariya ta ce, ai kam gashi lokaci sai matsowa yake. Iman ta yi murmushi bata ce komai ba har suka fita daga gidan. Ta dinga kallon lafiyayyen motarsa da ke baki a wajen, ba wacce saba zuwa da ita wajen ta ba. Inda suka fito su da ke kallon da cikin gilas ɗin gidansa, ko kiftawa babu. Har suka iso kusa da motar, ya sauke gilas din motar yana kallon ta. Murmushi ɗauki a fuskarsa. Iman ta sun kai da kanta tana dan wasa da 'yan yatsanta ta ce, "Ina yi ne?" Cikin kulbus sun sai ce, "Lafiya lau." Mariya ta kalle su ta ce, "Yayi ka tuna ta? Friend ɗita ɗinnan. nan." Sadiq ya murmushi ya girgiza kai ya ce, "Ni kuma saboda mantuwa na yayi yawa kullum sai an yi min introducing ɗin ta ko?" Dariya Mariya ta ce, "Eh mana yaya, friends ɗina kullum ba gane suka ke yi ba, sai ka ce ka manta." To ita ma na san ka manta ta. Ya shafa kansa yana kallon imana Hassan yana murmushin sa mai kyau ya ce, "Ita ai ba zan manta ta ba." Iman ne bata yadda ta kalle sa ba. Mariya ta juya ido ta ce, "To ya sunanta?" Idan ya yi mai kyau ya ce, kin fi ni sanin sunanta ai Mariya ta ce na kama ka anan you are just pretending amma ka mance ta yaya Sadiq daga kafaɗa ya ce okay then let leave it that way na manta Mariya ta ce to gwara dai kallon Iman dai ta ce bye friend ki gaida mu idan ta dawo please Iman ta ce insha Allah na gode da ziyara Sadiq dan kalle ta ce to ba Mariya sai an jima Iman tarare su da gefen ido ta wuce ciki da sauri. Ibita da kallo yana murmushi. Mariya ta rungume hannayen da ta ce, hmm, "Yaya wannan kallon fa?" Da sauri kalli stepsis ɗin nasa. Sai kuma ya murmushi ce, "Kallon gate ɗin gidan?" Dariya ta sosai. Ta zaga ta shiga gaban motar, ya da motar ya bar layi. Mamaki Iman ta dinga yi, ni mai sasar ke ke ɓoye mai gidan gidansu. Ga shi dai su ɗaya da Mariya, both Islamiyya da school. Amma bai gaya mata ba. Ta bi baki dai ta cire hijab ɗinta, ta shiga kicin ta shiga da aikin da take. Bayan ta gama duk abin da za ta yi, bayan la'asar ta wuce faɗin inna. Dan sami ba su dawo ba Hassan nan. Mujahid ta tarar bakin tap yana alwala. Tun da ya kalli ta so ɗaya bai sake kallon ta ba, ya ci gaba da fafomin ablution ɗinsa. Ta wuce sa ta shiga falon inna, inna ta miƙa mata abin kwashe sharan hannunta, wanda ba komai a ciki sai few dots. Ta ce, zuba min wannan abula. Dubu falon kamar ba komai, amma jiyan da datti suka cuce ni suka makale. Kamar na sanin jifar da yin ɗan shari in gani. Ilai ku ga shahar da guntun ƙasa. Ilima wannan mutumin ne ya shigo min da su. Sam da ta bi da matsuguni a falo na gaskiya amsa iman da ya tabbata ta kwakaɓe abin kwashe sharan ta dawo ta bi mujahid da kallo ganin wucewar sai ta shiga falon inna ta ce kekiji ya zo min nan ya kwanta sanin ya fara wannan zazzabin nasa a ce a falon inna haka ta faru iman ta zauna saman kujera ta ce ba shi da lafiya ne inna ta ce wai daga an je kai kuɗin gaisuwa shine har ya fara tunanin rabuwa da ni bai san tare za mu tare a can gidan nasa ba iman ta zaro ido ta ce shi ya ce miki haka inna ta ce to sai ya faɗa ko bai faɗa ba na san haka ne ma Ki kisan san shaƙuwar da mujahidi da ni kuwa? Ni ma na fara jin zazzabin zai rufe ni. Iman ta dariya ta ce, Yaushe aka yi gaisuwa? Inna ta ce, Da su da safe su amar da Bukar da Bala da abokanan Ahmadin suka kai. Jibi kuma za mu je kai laifi. Ki shirya tare zamu je da ke. Iman ta zaro ido ta ce, Har da ke? Inna ta saki baki tana kallon ta ta ce, Oh, oh, Allah, ban gane har da ni ba. To da masu kwaye masu kai laifin idan ban da ni. Ni ana bani mamaki wallahi. Haka Ahmad da Bukar wai bai dace ba in yi zamana a gida. To akan me? ni fa ne wahala da shi mujahid din sannan ba shi da wata kaka da ta wuce ni a duniya in har ba zan je ba sai dai su iyayen yarinyar su su dole da kansu ba ruwa na. ruwana ba bata ce komai ba inda ta miƙe ta shiga ɗaki sai ga ta fito da ƙira wata takarda tana kallon iman ta ce da cikin jikoki na ke ce kaɗai zan ce ta yi abu ta yi da kirki min musu sauran ko dama ba za su yi ba to wannan ba wani damu na yi ba don kansa suke ma ga wannan wanka zaki da shi ni ba zan ba su umi su zama min da dukiya ba ba ruwana ba sato kuɗin nake ba ke kaɗai na amsowa iman da turo baki ta ce me shi din ina ta ƙasa da murya ta ce wallahi garin magani ne sai kamshi ma yake yi ko ki kada ki gaya ma ba hankali gare ta isasshe ba sai ta hana ki amfani da shi ki zuba a cikin bokitin ki tara ruwa bakin ki aleku ki yake fito kin ji ta kwarata iman ta ce ni wallahi kai kai zai dinga yi min a jiki fa cike da fada inda ta ce yau na ga jaraba sai ka ce wace zan baka rara me kuma wani ƙaiƙayi ni fatu garin magani ne fa ba wani abu ba iman da haɗe ta ce to ba na so ba zan yi ba inda ta yi ƙasa da murya ta ce to yi haƙuri ta kwara abin ma idan kika yi yau kika gobe shi kenan wallahi dubu goma kenan kar ki ja min asara ba ramin kuɗi gari na ɗaki na ba ba komai sai tarkacen kwallaye da tsofaffin akwatuna iman da turo baki ta amsa ta ce to wai ne me inda ta ce ƙaiƙayi eh, eh, kuma kan iya ne iman da zaro ido ta ce me haka inda ta ce duk wanda zai saka maka ido a duniyan nan idan sa zai tsiyaye tas a bisa da jaka ida idan kuma mugun abu zai miki to fa sai dai ya koma kansa ne ni na ruwana ba wanda ya san ta yadda bukar ya same ki murmushi kawai iman dai inda ta ce su mai magana su can na ajiye musu ba don halinsu ba iman ta ce to inda ta ce ni kwana biyu ban ji bulasawa ya kira ni ba ko dai lambar ta bace a wayata ne shi ya saka baya iya kira na lokacin waya ta taimaka iman da ke dariya ta ce ke duba mun?" ba halinsa bane rashin kiran duk kwana biyu kiya ga ya kira ni mun gaisa han faɗa masa damuwa ta iman ta gama danne dannen ta ta mai mata wayar ta ce network ne ya ɗauke sai bayan sati ɗaya zai dawo in da saki baki ta ce saboda me to iman ta miƙe ta ce ai haka yake yi daga haka ta fice daga falon ta ce na tafi Ina ta ajiye mai ta ce to Allah ya mana tsari da su masu waya ranar friday da yamma babu yanda abu da dadi ba su yi da inda ba kan cewa ta ya ta bai yan uwan umma matan kawo bala ammi da anti sai kanwa umma da kawayenta biyu suke lefan gidan safina inda tace san bata san zancen ba da ita za a kai kayan dadi da ke ta kallon ta yace yawanci yanzu fa iyaye maza ne suke kai kayan ba mata ba inna ki me zaki je ki cikin yara dan Allah inna ta masa wani kallo ce. to ko a baka kayan ka kai ne bukar dadi bai ce komai ba inna ce, yau na ga jaraba to ina ruwan bukar a maganar nan fi sabilillahi wai zan je cikin yara a'a yambo ce ni karewa girma kawai a kila mutum tsufa ni ɗan nawa nake gaba ɗaya tukunna ma dai kuma wacce dai ta haifi duniya abu bala ya ƙasa da murya ya ce hajiya inna da dai ke haƙuri ke bari su kai kawai ke fa babba ce Ina ta dakatar da shi a fusace ta ce kai rabu da ni balalau ina ruwanka ka san da zamana a Kaduna ko ka taɓa zuwa Takanas ka gaishe ni ko ga dalilin matan ma ba turo suka ke yi ba balle yaranka yau da hurina da dare za ka mata haka Allah dai mata rahama ya gafarta mata bata mun komai ba lafiya muka zauna da ita Mikiwa dadi ya yi fice daga falon, ina ta bisa da kallo ta ce, Wannan bakar ɗin dai ba shi da kirki, wato ga mahaukaci yana magana shi ne ya bata ko? Ai da bakar ne yake zaune a Kaduna wallahi da ba zan sha ruwa a gidan nan ba, mulkata kawai zai dinga yi da bufulatan ɗin matarsa da fikakke ‘yarsu. To sai Allah ya rufa mun asiri Ahmadu ne. Kwata-kwata Ahmadu dama bai san abin da zai taɓa ni a duniyar nan shi da yaransa. Kaga inda Abubakar kenan. To me daga magana kuma ta fahimta zai kwashi jiki ya fita. Murmushi kawai abu ke yi da kawo bala da ya hamdala a zuciyarsa da ta katse tsakinsa da ta fara yi ta koma kan dadi. Abu ya ce, To, shi ke nan dai inna, Allah ya kiyaye hanya. Sai kun dawo. Inna ta ce, To damar mota ɗaya za a ware mana da iman da ƙawata ta rasulu. Ta ce min tana hanya. Abu ya buɗe ido da mamaki yana kallanta. Kawo bala ya ce, To madalla Allah ya kawo ta lafiya. Daga aka yi fita, abu ya bi bayansa. Kawo bala na ta murmushi ya ce, Ai ta hakuri barista, tsufa ne. Murmushi kawai abu ya ce, ana ta yi sai dai Allah ya ƙara mana haƙurin kuka umma ta zauna kan gari ta dinga rusawa jin inda za a je kai laifi tana kallon ƙawayenta ta ce babu abin kirki idan aka tafi da matan nan wallahi zuwa za ta yi ta mana tonon asiri ta yi ta sakin zance a gida mujahid yana tsaye a kicin sai kallon umma yake har ta kai aya jinya ya shiru a fusace ta ce wai ba da mujahid nake magana ba ne ya shafa kai ya ce ina ji umma duniya zan mata kin san dan ce sai ta ji ba wanda ya sai hana ta zuwa ne umma ta dire ta ce yanzu ba za ka samu dabarar da za ka hana ta zuwan ba wallahi idan ta je gidan nan tsaf za ta iya sa su fasa ba mata. tunda uwata ta haife ni ban taɓa ganin mace sakaka irin tsohuwan nan ba ni dai dukin da za ka yi ka rufa min asiri ka hana ta zuwa marafan nan dan Allah ka ta can bakin motoci tsaye sai nuna hali da ke mujahid ya murmushin karfin hali ya ce to juya umma ta fice daga kicin din rai a baci in na daina tsaye an sha sufa da mayafi da yan jaka sai zuba kamshi take yi duk mutum wajen dama sun bar jikin motar an bar ta ita kadai barin kawayen umma aika mai muni ya fi so uku ta kira mata iman amma shiru ganin maimun ta dawo a karo na hudu inda ta ce yau na ga abin da ya ishe ni ni fadu na iman ɗin ta shiga ne wai maimun ta ce inda ni fa ban ganta ba faɗin siman inda ta nufa fuska a daure tana cewa ni ai zan ganta idan na je dadi ne zaune a falon yana operating laptop ɗinsa ta shigo falon ko sallama babu tana kallon sa ta ce bugar ina iman ta shiga ne wai ko bata san jijjima sun tari ita ake jira ba ne? dadi ya kalle ta ya gaba da abin da yake ya ce tana ɗaki ina ce kaga wulakanci ko wallahi tarbiya ka kalilan ce bukar ce mata ne fa ta shirya ta fito mu tafi amma da wulakanci ta shanya na a rana ina ta jiran fitowar ta gafara za ta yi min ne ko menene haka dadi ya kalle ta yace ku je ina wai a fasace inda ta ce kai laifin mana ko gara nake maka kiris kai yace dan Allah in nake bari me za ta je ta yi a gida cikin manya kuma kalifi dai tun da ta ta abu daya ya kici ya kicin yawa ni ni ce mata ba za ta je ba dan babu sa'anta a masu kai kayan kima kawai dinkin ce sai kin je ni babu yanda muka iya ina ta saki baki tana kallon sa, can ta kasa da murya ta ce, Me lifi na dan nace zan kai laifin jika na da ne wahala da shi tun yana tsamma. Me saka baka da fahimta? Dan uwanka ya fi ka fahimta bukar. Sai kuma ta fara maka kwalla ta ce, To, ai shi kenan. Sai in fasa zuwa a kira ta Rasula a ce ta yi ta Ai ba aikin Allah bane kai laifin na haƙura. Dadi ya ce, A'a ni ban ce karki je ba. Tunda kin yi niyya, ki tafiye ki amma Iman ba za ta je ba gaskiya. Inna ta ce, A'a su tafi, haka kawai mu bata muku rai kan tsinan lalle dama ai babu sa'ana a masu kai kayan sai ta rasu ita ma zan sa a kira ta in ce ta zaman da kawai ai gaskiya kuka faɗa duk wanda kuma ya rasa mai gaya masa gaskiya a duniya ai yayi asara ni dai na hakura da bata muku rai saboda kayan mutane dadi dai bai ce mata komai ba har ta fita amida har ta gama shiryawa ta fito daga ɗaki tana kallon dadi ta ce kai me kake yin haka yin labai maimakon ka bata ta tafiyar ta tunda ta sare dadi ya ce gwara ana yi ana mata gyara ba gashin ta ce ta fasa ba kuma komai ta ce bi it right or wrong sai barista ya biye mata Ammi dai bata kara cewa komai ba. Inda na zaune a falanta bayan in kai lefe sun tafi kai lefen. Umma kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha. Duk tunanin da Mujahid ne ya mata magana ta fasa zuwa. Farin ciki gunta ba a cewa komai. Sai murmushi take bayan an tafi kai kayan. Mujahid ne ya shigo falon Inna da Sallama. Ta dalilin sawa da Inna ta yi a kira sa a waya. Ita kaɗai ce a falon zaune kan kujera, fuskar ta shaɓe-shaɓe da hawaye har da majina. Kallon da Mujahid ya dinga yi da mamaki ya ce, Me faru kuma? ta rushe da sabon kuka ta ce babu abin da bakar ya mance bai gaya min ba mujahid wai daga na ce zan je kai kayan ka dan Allah ya albarkaci kayan shine ya tsitsige ni ya gaggaya min ba daɗi yi ta min bala'i kamar zai arba ki wai zan je cikin yara tsofe tsofe da ni inda bakar yake shiga ba ta nan yake fita ba ya yi min tas wani kukan ta ƙara fashewa da shi mujahid ya zauna yana murmushi ce shine kike kuka cikin rawar murya ta ce ba zan yi kuka ba mujahid bakar ya lalace yau hannu na min ban da iko nabi bi kake yan nan tasa mai ciwoce ciwoce iri iri kamar wacce ta kashe dan mutum ni dai ba ruwa na ba haka bakar ina yake ba a da. duk Aisha ta lalata shi da halin sa na fulani ta sa ya zama jarababbiya zama ne ga bakar zuciya ni dai ban tanka masa ba dai shiru ina ta kallon sa dan gani ne abin ba na lafiya bane ni abu da baya mun haka komai ce sai ya ce min to kwata kwata bai san bacin raina bakar dai ya lalace kuma ni ba ruwa na da shi da yarsa su je can su karata idan bala ma zai tafi ni bin sa zan yi kawai duk kwana biyu sai in dinga kiran Ahmadu muna gaisawa murmushi kawai jari yake ya ce ke ce ba baki fahimci dadi ba ba faɗa yake miki ba kawai dai gyara ne inda ta daga hannu sama ta ce a'a wallahi a'a faɗa ya dinga yi min kamar zai araba ki ni ba ruwana kar ka zo nan ma ka kare sa lalacewa ce dai ta riga ta same sa an ni zai buɗi baki ya ce babu inda isa za ta bi ni sai kuma ta fara kuka ta ce a ƙarƙashin akwai ta na fiddo kayan nan ko sa su ban taɓa yi ba gashi yanzu babu inda na je sai na wanke su kasi warin jiki ka mutum ba komai bane ba ce datti mujahid da taɓe baki ke ce kiran kenan ta ce eh wallahi na rasa wanda san gaya ma ne na kira ka gashi an nayi sanyi to a gare ni dama banda Allah sai kai din sai kuma Ahmadu miki ya ce to ki shirya sai in ga gidan nawa ki gani tace gidan da zaka zauna ta gefen ide kalle ta bai tanka ta bai bada. to ai kawai bari in fito tunda ban tube kayan ba mujahid da isa fadin su iman ya shiga da sallama Hassan nan dadi na falon a zaune. ya zauna saman kujera ya gaishe su cike da bawa dadi ya amsa da murmushi ya ce ya gajiya murmushi kawai mujahidi ya ce abu dama wai in ce. sai kuma ya shiru ya yi dariya yana kallon dadi dadi ya ce kiranka dai kenan kai gida masa dadi ya girgiza kai bai ce komai ba nan jari ya gaya masa duk da suka yi da ita dadi murmushi kawai yake ya ce dama zan ji yanzu in sami ta mujahid ya ce amma kuma zan fita da ita zuwa can gidan ta gani za ka sami ta yanzu ko sai mun dawo dadi ya ce to kenan ku tafi kawai an jima zan je idan kun dawo ku tafi tare da iman din mujahid ya ce to dadi kira iman da ke dakin ta ku tafi tafi falo ganin mujahid ta zaro ido ta koma da sauri ta dauko hijab ɗinta da saka shi dai mujahid dauke kansa kawai yayi bayan ta sake fitowa dadi ya ce ki shirya za ku fita tare da inna yanzu a hankali da ce to daga haka ta juya ta koma ɗaki mujahid ya miƙe ce to sai mun dawo abba dadi ya ce to Allah ya tsare thank you son murmushi kawai ya fita falo Baksa ta buɗe min inda ta shiga tana cewa Allah dai ya shirya bukar. Ni dai ina ga bakin cikin ƴar kazar da za a bani in ci a can yake mu. To ni ko wani irin nama ne ban ci ba a rayuwar nan. Ni wallahi ya ma fara bani tsoro. San ba haka yake ba da. Ya san wahalar da ni da shi yana karami kuwa kamar ba zai yi rai ba mayu suka kama min shi. Kasan lokaci yana da kyau tsantsa ga shiga rai. Yadda da ga wannan fikakke ƴar tasa da ya haifa. Haka ne ta wahala in gaya maka mujahid. Ni ce nan ni ce nan. cikin kishiyoyi gandalalu lokacin Amadu na da shekara hudu shi ko ba shi da aiki sai shekin kiriniya yi ta kaso min kayan bola Rufe wata mujahidi bayan ya shiga ya juya suka ido hudu da iman da ke tahowa sanye da hijab ɗinta har ƙasa hannun da ƙyar wayarta ya ɗauke kai ya zaga ya buɗe city ya shiga iman da buɗe backseat za ta shiga ya juya ya jefa mata wani mugun kallo ce to I look like your driver turo ba dai bata shiga ba kuma bata ce komai ba inna ta ce oh oh Allah kaga jaraba ko mujahid yanzu ya gaito ta nan ba ubin cewa ya kattabi ni ba me kuma ta wani zo mana nan salalo salalo Iman ta haɗe tana kallanta, inna ta ce, Ni dai ba ruwana, ki shiga gaba baki zauna. Tunda domin ki ba san tarayin mu da ke yake ba. Ni ki daina ma zuwa min sashe na, nuna yake a fakaice wai ina koya miki bakin hali. Iman ta ji kamar ta juya ta koma bangaren su. Amma sanin dadi na falo kuma kafin ta fito ta ce masa ita ba za ta bi su ba. Yayi insistence sai ta ji. Ta san tana komawa yanzu faɗa zai yi mata. Ya ce ta koma. Hakanan babu yadda ta iya ta shiga Francis din fuskar ta daure. Tafiya kusan minti ishirin suka yi zuwa gidan Mujahid da ke unguwar sarki. Throughout the journey din, inna ba ta yi shiru ba. Daga Mujahid har Iman babu mai ce mata komai. wai da ke hannunta ta fara vibrating ta kalla. Ta gasa dake kiranta. Salisu mai ta gaba ɗaya ta saci kallon Mujahid suka hada ido. Dan shi ma kallon nata yake yi a sace. Da sauri ta ɗauke kai ba sake kallon gefen da yake ba. Mai gadi gidan ne bude gate ya shiga ciki da motar ya fakin a space din mota uku da ke cikin compound din gidan. Da ya kayyade da shuke-shuke masu kyau da daukar hankali. Kashe yi ya fito inda ma ta buɗe motar ta fito tana kallon babban duplex ɗin ta ce la to ai wannan ya ma fi na ubanka kyau da haɗuwa ka san lokacin da ka kawo ni ba a gama ginin gidan ba duk sai ne ne gidan iman da buɗe motar ta fito fuska ɗaure inda na kallon ta tana washe baki ta ce ki ma dai Allah ya sa wanda bulasawa zai saka ki ya fi wannan komai da komai tana faɗin haka ta bayan mujahid da yana bin interest ɗin gidan iman ta bayan tana taɓe baki da makulle buɗe kofar shiga gidan inda tar riga shiga tana rafka uban sallama the palo was well furnished babu abin da babu a ciki na zamani Inna ta riƙe haɓa tana kallon mujahid ta ce mujahid duka ke zama wa'annan kayan a falon nan kar baka je bashi ya hau ka mu shiga uku bitanka ta bai wuce sama ta bi bayansa da sauri iman da taɓe bage ta dinga bin haɗaɗɗen falon da kallo wata ƙofa da ta gani a falon ta buɗe daga ga ɗaki ne babba da bazurmu a ciki ta ƙara buɗe wani daga makeken well furnished kitchen sai dai babu kaya a ciki ta ƙarasa cikin kitchen ɗin ta buɗe wani ƙofa da ke ciki ta gasto ne na ajiye kayan abinci sai kuma wani kofa da zai lidin ɗinka zuwa bayan gidan rufiyar sto ɗin dai ta fito ta rufe kicin ɗin sannan ta wuce sama ɗakuna hudu ne a jere amma da distance mai ɗan dama su sannan korido ɗin da faɗi da tsayi sosai wata kofa ta buɗe daga ɗaki ne da bazarum a ciki babu kuma ya ɗakin sai ac da cushions sai fitilu ta rufe ta buɗe wani daga irin wancan ne kin buɗe wanda daga alama suna ciki dai ta murya inda kamar speaker a ɗakin ta buɗe last ɗin da ke korido ɗin Belfonish Palo madaidaici ta gani, ta shiga tana karewa da ɗan falon kallo can ta buɗewa wani ɗaki kofa ta gani a falon ta ga bedroom ne shiga ciki tai ta rufe kofar tana kalle kalle ta karasa ta buɗe wata kofar ta ga bazurin babba ta ɗan taɓe baki ta juya ta nufi kofa ta buɗe suka ci karo da mujahid juya masa baya tai da sauri tana zaro ido ta ji kamar ta nitse a wajen jinya ta samu kulliya kofar ta juya da sauri tana kallon sa ya bayi man da dinga yi ganin kallon da yake mata fuskar sa a dore ta bata fuska kamar za ta yi kuka a hankali ta ce yaya fita fa zan yi bai tanka mata ba kuma bai fasa binta ba tana komawa baya ganin kirsi ya rage riske ta ta koma can kusa da windo din ɗakin ta tsaya zuciyar tana bugawa ta ce wayo ni dai ka kyale ni in fita me na maka da ita ya tsaya za ta durƙusa ya dago ta ce train din da Ami ta mi kenan na ba wani miji hannun ke kisin a bakin mota kina washe baki ko ta wani zaro ido tana kallon sa tsawaye mata ce ba za ki bani amsa ba sai na baki dirty slap Tsoro ta yi ganin babu wasa a fuskarsa, kamar za ta fashe masa da kuka ta ce, Ni fa yaya, fusko ta yi lokaci da idanuwansa suka canza ya ce, Ki fa me? Kasa cewa komai ta yi, ta haɗe abu da kyar ta ce, Dan Allah ka yi haƙuri, ni ba ni da ba su hannun. Bai jira ta ƙarasa ba, ya bige mata baki da ƙarfi. Ta kai hannunta da sauri bakinta. Lokaci ɗaya hawaye kawo a idanuwanta, cikin husky voice ɗinsa ya ce, I'm making you this promise. Babu abin da zai hana na gaya wa abin suna Oleta. Ta wani ido a rikice ta ce, dan Allah ya yi kai hakuri wallahi ba da ganganye ba shi ma bai sani ba bisa lokacin da ya ƙara bige mata bakinta ba ta yi tsitawa yana sauka a ta ya ce wato yanzu kina ganin kin girma kin isa taɗi da maza ko hauna ruwan jiki kike yi ki fita idan ya zo har da jinsa zuwa falon ki ajiye masa nama a gaba saboda kin ga inda na goya miki baya ko to bar ki ji abin da baki sani ba as far as I Muhammad is concerned babu aure a tsakaninki da mutumin nan you had better stop wasting your time and face your study kamar yadda na zaba mu siya miji ki ma haka da kaina zan zaba miki mutum da ya dace da ki duk ki gama rawa kanki zaki sha mamaki na wannan mutumin da yake gani is just here to spoil and use you ba so na tsakani da Allah yake miki ba ki bar gani yana kashe miki kuɗi ki zata wani san Allah yake miki lalata miki rayuwa zai yi which I will never allow and let me give you this warning ita dai hawaye kawai take zuciya tana bugawa tana kallon sa daga yau kika sake tsayawa kusa da motarsa sai na kusa sumar da ke wallahi duk da zai miki miki a waya ba sai ya sake zuwa kofar gida ba idan ko ba haka ba a gaban dadin ki zan sani ki sai dai duk abin da inda za ta yi ta yi kuka kawai iman take yi bata ce masa komai ba strictly ya ce am i clear ta gida masa kai da sauri muryar ne suka ji tana cewa na ga abin da ya ishe ni ne fatu na mata a gidan mujahid sai kuma ta kwalo masa kira bude kuma mujahid ya yi fita ya jawo kofar iman ta dukusha a tana kuka a hankali ina na ganin mujahid ta ce alhamdulillah ni na tabata ne to ita kuma ta ina ta shiga har kasafa na so ka ban ganta ba kada ta shiga wani wajen shiga uku dama ga bakar ya zama abin tsoro ba da zuciya ɗaya yadda ta biyo mu ba mujahid ya ce tana waje mu je shiga ɗakin da ke ƙasa inda ta ce nawa yi ɗakin ya ce baƙi inda ta ce irin sa sai da ‘ya'yanta kenan idan sun zo mu murmushi ya buɗe goma falon ya ce hake ai bai jira cewa ta bai buce har gadin sai da mujahid ya kai inda ya zaga duk gidan da ita tana kallon sa da ce to ai tunda zai kamata mu shiga gun makoda a san juna kafin mu tari. ko ya ka gani kallon ta ya ɗauke kai ta ce a'a ba zan can ɗauke kai ba yana da kyau in san su sani ko haka mutum zai ta zama ba jama'a a gida ai mutane rahama ne mujahid ya ce sai ki jira idan kin ga dawowa ke gida Inna ta ce wannan gaskiya ne to ni na shiga uku mu fahimta asar ba mujahid ya ce to mu je ce ki falon sai hukuma ya nuna mata ɗakin da ke downstairs ya ce sai ki alwala a bayan ciki ki sallah ta ce to ta ce to ɗakin sa sai kenan shi dai bai ce mata komai ba ta wuce ciki kallon agogo ya sannan ya wuce sama falon sai ya shiga ya buɗe ƙofar ɗakin durƙushe ganta inda ya batta ta sannan tana kuka tana ganin sa ta miƙe tsaye ƙara sawa cikin ɗakin ne ta haɗe kukan da take ta sunkuyar da kanta ta kawai har gaban ta ya tsaya ta ƙi yadda ta ɗaga kai balle ta kalle sa ya ɗago kanta a hankali ta kalle sa sai kuma ta fashe da kuka ta juya masa baya ki ya gabanta ta rufe fuskarta tana shisheka dan murmushi gaban ba zai ce komai ba sai kuma ya ce ki dinga jin magana ta idan ba kya son na dinga saki kuka ta ƙara juya masa baya cikin kuka ta ce ni su na ga kare ya ƙara yi ta gabanta ya jawo ta kusa da shi ta kuma fashewa da kuka idan haɗe rai ya ce to ba za ki shiru ba in cewa komai ta yi ya ja ta zuwa bathroom ya ja ta zuwa bathroom ruwa ya buɗe na kallanta ta da mudubi a hankali ya ce wash your face now ta turo baki ta ki cewa komai tara hannunsa ya ɗebi ruwan ya dukar da ita ya shiga wanke mata fuskar yana gama ya ciro hankacin da ke aljihunsa ya fara goge mata ruwan fuskarta yana kallonta ta da mudubi ya ce Promise me za ki fara jin magana tare ga yanzu. Kin cewa komai ta haɗe yace ya ce I'm talking to you. Da kyar ta ce na ji, yace kin ji me? A hankali ta ce abin da ka ce. Mai da hankali din ya aljihunsa, ya juya ya fita daga bathroom din mun gudu baki ta juya tana kallon ƙofar bayi. Falo Mujahid ya zauna yana danna wayarsa. Har inda ta fito ɗakin da ta shiga yin sallah. Ta ce wai Mujahid, ni ba mutum mutsin iman ba. Arfa mu asiri mu dubo ta. Mujahid ya ce tana sama ai. Inna ta ce to ni dai mu je in ganta bata jira ce masa ba ta nufi stairs ɗakin sai ya shiga da ita sai ganta tsaye jikin windo waya kara a kunnenta tana jin an buɗe kofa ta yi saurin ɗauke wayar daga kunnenta ta yi tsuru tsuru kallon da mujahid ya dinga yi inna ta ce to ki daga ganin gida sai ki shige ɗakin matan mutane ki zauna gida zaki Allah ya kawo lokacin naki da bulasawa ai juya mujahid ya yi bakin kofar inna ta ce to fito musu daga ɗaki a yi haƙuri haka imam da tanka ba tana kofa gaban tana faɗuwa ta fita inda ta bayan bayanta balkoni suka tattama mujahid suna fitowa ya kulle gidan da mukulli ya tafi gun motarsa imamu ta ta kalle sa ba ta bude faransa ta shiga kamar munafuka bayan ina ta shiga baya ya ja mota ya fita daga compound din ma mai gadi sallama suna hawa saman titi inda ta ce ni dai mujahid dadi an samu kaza in siya na ga dai na so sosai mujahid ya fakin daidai gun masu gashin kazar da ta gani yasa ta yi magana tana washe baki ta ce Allah dai ya maka albarka bai ce komai ba sai bacin gidan da ke da ya jikin kujerar mota ya ido inda ta ce to ko tabbata ta amso ba tare da ya bude ido bai ce eh inda ta ce to guda nawa din bai ce komai ba inda ta gyara zama ta ce ko guda uku ai yayi ni dai ita daya in sa ido kuma sai in ka caccala masa daya mu je ya ce oke inda ta ce in zaki sauka iman ki ce zuwa manya dan Allah na tsohuwa ne kuma ba miji garan ba iman ta bata fuska ta juya tana kallon inna inda ta ce na ga ikon Allah ko sauka da kaina ne me mutanen za su yi miki ko ina ruwanki da su Buɗe motar Iman ta fita ta nufi gun masu gashin kaza. Mujahid ya bude ido ya bi ta da kallo daga cikin motar. Ba laifi akwai maza a gun. Iman na sunkuyar da kai ta amsa tambayar da masu wajen suke mata ta ce guda uku. Tana ta tsaye har gama fakitin kajin alida daban-daban. Ta amsa ta nufi gun mota ta bude seat. Tana kallon inda ta ce, wai dubu hudu da ɗari biyar. Inda ta ce, to, ni za ki gaya ma? Sai ki gaya mai siyan ai. Ta mudubi mujahid ya kalle ta ce, waye mai siyan bandaki?" Inda ta gwalo ido ta ce, ban gane ba. ya bude ido sosai ya ce ko sisi ba da shi ban fito da kuɗi ba inda ta saki salati mai tsayi tana zaro ido ta ce ni ma ko sile ban fito da shi ba mujahid mujahid ya daga faɗa ya ce sai ki san abin da zaki ce musu inda ta ƙara sakin salati ta ce yau babu lafiya ni fatu an kace talakaci uku ba kuɗi shi dai mujahid bai ce mata komai ba ta kalli iman ta zaro ido tana kallon su inda ta ce maza mai damis ɗiyar su ki ce ba su da girma an fasa siya maza koma iman da wani zaro ido ta ce iye bayan an yayyanka wallahi ni ba inda zan je a fasace inda ta ce da aka yanka ci aka yi ni na ga abin da ya ishe ni ki juya ki mai musu kayan su babu da halin biya iman da ta rikice bari yadda daga mutanen wajen na kallon ta ce ta shiga uku wallahi inda ba zan iya komawa ba to fa maza a wajen da yawa jaraba inda ta dinga yi inda take shiga ba ta nan take fita ba ta ce mazan fansa mazan wofi ina ruwan mu da su mu da kuɗin biyan kaji wani gentleman da ke zaune a wajen ya taso ya iso gun motar yana kallon imani ya ce lafiya kuwa Inna ta ce, ina fi lafiya yaro, an ka tattala kaji uku ba kuɗin da za a biya. Na ce da muhimmin su tsaye su shine take kokarin tara min jama'a. Wallahi ko amsalle da ma ni ban yi ba, balle in ji kamshin naman ciki. To akan me ba za su amsa ba? Dama haka ake yi. Murmushi kawai mutumin yake yi yana kallon Imani ce, kaza guda nawa ne? Da sauri inda ta ce, guda uku ne wallahi. Ɗaya na ta ɗaya na ɗaya na 'yan sa ido a gida. Hannu za aljihu yana kallon Iman. Mujahid ya buɗe motar ya fito gun masu kashin kajin. Ya fito dubu biyar ya miƙa musu. daga ina mutumin da iman bisa da kallo suka yi inda ta ce ka katan banza ko ce mu ne ya bashi da kuɗi fa har sai da ya bari duniya ta gama sanin abin da muke ciki sannan ya fita wani zo kai zo kai da shi ya bada kuɗi to Allah ya saka min kunya ni da ya soya a gaban masu kaji da tona min asiri da ya a gaban ka dariya mutum ya dinga yana kallon ina da ta suke fuska tana kallon mujahid iman ta kalli mutumin gabanta ta mai masa da kuɗin da ya miƙa mata ta ce mun gode yana murmushi ce don tuwari dawa mujahid da ke kallon su yayi ya mishi kuɗin hannun iman ya kamo hannun mutum ya saka masa a ciki ya ce thanks for your concern Daga haka ya buɗe mata front seat yana kallanta ta sun kai da kanta ta shiga ta rufe motar ya zaga ya shiga motar ya tada ya bar wajen Inna ta ce ni dai duk wanda ni ya sayo kunyata ni a duniya Allah ya minka tanga karfe da shi kuma ya saka mu shi dai mujari bai tanka ta ba har suka isa gida shirye-shiryen biki aka shiga yi a gidan ba kama kafar yaro barin bangaren umma da ƙawayenta ji take kamar an mata albishir da aljanna za ta aurar da first and only son ɗinta zuwa ga 'yan masu kuɗi ba na wasa ba. Shi ko gogon kamar ba shi zai yi aure ba, babu shirin da yake yi. Idan ya fita aiki tun safe dama sai dare zai dawo, don kawai bai san participating a shirin da ake a gidan. Shi gaba ɗaya ma bai fi so uku suka haɗu da Safina ba ma. Kuma duk umma ke tilasta ta sai ya ji. Ko da wasa bai taɓa da yadda nan ba Safina don kansa ba. Sai idan ya yi musun call ɗinta. A rana ko tana kiransa fiye da su goma. Shi kansa mamakin irin sanda take musu yake. Duk da ya san dole ta fahimci ba baya yin ta, amma duk class da bata ta damu ba sai ƙara shige masa take Turan da Mujahid ya yi Iman wani ko da wasa ba ta son sa dake zo gobe gidansu sai dai waya amma abin da yake bata mamaki ne daga cewa bai dami ya zo ba kamar da da kusan kullum sai ya zo sai dai suna kusa raba gari suna waya da shi cikin David inda Ami ba za ta ji ba duk Friday kuma sai ya aiko nuka ɗin gidansu gun inna ya kawo mata saƙo. Iman da ta san so Mujahid zai auren sa ya ƙara gaba sai ta ga ta yadda zai hana ta tsayawa da Sadiq koma Yau Friday da ya kama saura sati ɗaya bikin Mujahid da Safina. Iman ta fito daga ɗakin da ta shiga na Ammi. Duk sawa ta yi kusa da gado tana kallon Ammi ta ce, Ammi, zan wuce yanzu. Ammi ta ce, To, na dai gaya miki, kar ki daɗe Iman. Ta ce, Wallahi ba zan daɗe ba Ammi. To ki gaishe ta, ce ina mata ya jiki. Iman ta ce, To, za ta ji. Miƙa ta fice daga ɗakin, ta shiga kicin. Ta ɗauko wani leda mai ɗauke da kan malt. Ta fito falo, ta ɗauke jakarta sannan ta fita daga gida. Kamar mai tausayin ƙasa ta isa bakin titi, bayan wasu 'yan mintuna ta samu adaidaita da zai kai ta GFA. Tafiya kusan minti ishirin suka yi suka iso gate line as usual ko ina tsit sai haushin karnuka. Daidai gate ɗin kanta gidan Iman ta sami adaidaita ya tsaya ya sauka ta basa kuɗin tana kallon masu garin da ke zaune bakin gate din gidan. Gaishe su dai ɗaya daga cikin su ya ce wa ke nema ta ce Mariya. Mai gari ya ce to ki kira ta mana. Shiruti tana kallon sa don kwanaki da daɗewa da ta zo ai ba su mata tambaya komai ba. Ba mu zo ta bi doyar da azaka, ta shiga kiran Mariya. ba ɗau lokaci ba sai ga mariya ta fito daga gidan rungumi iman ta ce welcome friend tana kallon masu gadon ta ce ƙawata ce ta da ta zo ku ta shigo babu interrogation bata jira cewa su bata ja hannun iman ciki ciki da farin cikin ganin ta suka wuce ciki iman ta ce dama kin waje sauƙi, sauki ko mariya ta marire ce ta ce yau ne getin self dina iman na murmushi ta ce to Allah ya ƙara lafiya sai da ta fara kai iman ɗakin mahaifiyarta ta gaishe ta sannan ta ja ta zuwa maki bedroom ɗinta Iman ta zauna ta ce, siblings ɗin ki Tana fito da ruwa da lemo a fridge ɗinta ta ce, sun fita da yaya annur shan ice cream. Kin san yau Friday. Murmushi kawai Iman ta yi. Mariya ta ajiye mata drinks ɗin ta ce, me za ki ce? Akwai yam with sauce, couscous with sauce. Wakin oh, fi son snacks. Iman da girgiza kai ta ce, a'a, na ci abinci a gida. Mariya ta harare ta ce, a'a, ni dai sai kin ci wallahi. Iman yi dariya ta ce, bayan na ce miki na ƙoshi, ni tsar kawai zan yi. Murya ta nuna mata bathroom ɗinta ta ce, ki yi alwala ga bathroom, kafin ki fito zan kawo miki abincin. Bata ta ce wa Iman ba, ta fita da sauri. Murmushi Iman ta yi ta miƙe ta cire hijab ɗin jikinta, ta ajiye ta shiga bathroom ɗin. Tana gama alwala ta fito, daidai nan aka buɗe ƙofar ɗakin. Kamewa ta tana kallon sa, kamar yadda shi ma ya tsaya yana kallon ta. Juya masa baya ta da sauri tana zaro ido. Alhamdulillah, ta hudun tsakar gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha tara. ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma da ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba ta time sharing a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook